إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci alhamis sha bakwai ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke da 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Mijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari da ashirin da ɗaya a jerin gwanan darasin wannan tafsiri wannan shine darasi na goma sha tara kafin mu fara karatu akwai tambayoyi da za mu amsa insha Allah subhanahu wa ta'ala وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wajen gari tambaya na tambaya a masa bayani akan kasaru kasaru ibada ce wacce take wajiba ga matafiyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taƙaita maka sallah wanda shine asalin sallah kamar yadda ya zo a hadisin na na aishatu wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito ya inganta take cewa da muna garin makka salloli raka'a biyu ake yin ta da muka dawo madina sai aka ƙara raka'o'i biyu akan kowace sallah banda asbahi da magariba ta ce asbahi aka kyale ta a raka'a biyunta likuli qira'atin fiha saboda ana tsawaita sallah a cikin ta shi za aka bata a biyu magariba kuwa tace ce li'annaha witrun nahar sallan magariba ita ce witiri na yini da aka dawo madina aka ƙara sai zama hurhudu wa'annan na biyu wannan na uku matafiyi kuma sai aka mai da shi asalin sallah shine kasaru shine raka'a biyu kaga shine asalin sallan da da ake yi a garin makka to mazahibul arba'a sun ƙara wa juna ilimi mai yawa a wannan babi imamu darul hijira imamu malik bin anas Allah ya ji da rahama a mazhabar malikiya idan za ka yi tafiya kuma tafiyarka asali manufarka kwana hudu ne ba kwana uku ba to wannan tafiyar babu kanka Allahumma bashi a lokacin da kake tafiya kafin ka kai garin da za ka ne za ka yi ƙasarun da zaran ka sauka a malikiya to ƙasarun ta fada a kanka saboda asali ka yi nufin zama a wannan garin sama da kwana uku amma in asali tafiyarka kwana uku ne za ka yi sai wani dalili ya sa daga kwana uku ka yi wata ɗaya ko biyu ko uku a wacce na nan akan cewa kasaru za ka ta yi saboda asalin tafiyar da za ka yi kwana uku ka yi nufin yi wani dalili ne ya rike ka ya sa ka ci gaba da zama a garin to za ka ci gaba da tsakarinka sun yi bafi ne da kiyasi da hadisin Mugiratu bin shu'ba wanda Imamul bukhari da muslim suka rawaito lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi tafiya ya sa huffi saboda an ba matafiyi dama idan yana tafiya yayi shafa akan huffinsa kwanaki uku da dararrakinsu mazaunin gida kuwa yayi shafa akan kan yini da daransa bi ma'ana kwana ɗaya awa ashirin da hudu saboda haka suke ganin in dai za ka yi ya wuce wannan to babu wannan kasarun ta faɗi a kanka hanabila su ma suna da kwatankwacin irin wannan fahimta ta malikiya su kuwa hanafiya da zahiriya da dawudu zahiri da kuma ɗalibin da ya raya mazhabarsa shine ibnu hazmin suka ce matuƙar sunanka matafiyi to wajibi ne ka yi kasuru in ma ka cika sallah baka da salla suka zafafa akan duk mutum da yake matafiyi dole ya yi kasuru saboda tun da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba a taɓa samu ya yi tafiya ya cika sallah ba suka ce kuma ai Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa zakara Allah kaseera saboda haka suka zafafa suka ce to wajibi ne sai ka sai ka yi in ma ka cika sallah a halin kasuru suka ce baka da sallah dan sun zafafa wannan hukunci to malamai da suka zo da bayansu irin muhaqqiqai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɗalibansa Ibn Qayyim al-Jawziyya da irin su Imam Ibn Kathir da su Imam Zahabi wanda suka zo daga baya da suka zo wato sai aka yi wa matsalar adalci menene adalci shine kowanne ana duka dalilin da ya kafa hujja da shi da kuma ɓangaren da malaman usulul fiki suke kira wato ƙarfin dalili da za a kafa hujja da shi ko kuma a ajiye shi su malaman nan Allah ya saka musu da alkhairi sun yi wa addini hidima kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun idan malami ko shugaba malamin da ya kai matsayi na ijtihadi a fagen ilimi yayi wani kokari yayi istinbati cikin aya ko hadisi yayi kallo wani fikihu ya fitar da wani doka da hukunci na shari'a idan ya dace yana da lada guda biyu ma'ana idan ya dace da daidai da abinda da manzo Allah ke nufi yana da lada guda biyu in kuwa wajen fitar da hukuncin sai bai dace ba to yana da lada ɗaya ladan ƙoƙarin da ya yi wajen fitar da wannan hukuncin kaga ya yi tsara ba kenan ko sai suka ce to anan idan aka zo bincike za a duba maganganun da kowane ɓangare ya yi da dalilansu wanda ya fi ƙarfi sai a gabatar da shi kiyasi da malikiya ta yi akan wannan cewa kada tafiyarka ya wuce sama da kwana uku idan ya wuce sama da kwana uku to babu ƙasar a kanka suka ce ga hadisi tsarara na Anas ɗan Malik wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito a sahihinsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada kaga shine hajjin bun kwanan da manzon Allah yayi. Duk wanda ya fito daga Madina ai an san cewa zai zo aikin hajji. ya san sama da kwana uku zai. Anas ɗan Malik ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallolin da ya a garin Makka raka'a biyu yayi qila li Anas sai aka ce wa Anas kam a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah kwanaki nawa manzan Allah ya a Makka sai ce kama biha ashira manzan Allah ya zauna kwana goma suka ce da manzan Allah ya kwana goma kuma ya san aikin hajji zai sai ya yi sama da kwana uku kuma kasuru yayi ya nuna cewa wannan maganar wato dalilin wannan hadisin ya nuna wannan maganar wato tana da ƙarfi a iyakance cewa sai kwana uku saboda haka suka ajiye wannan maganar ta wannan bangare suka ce kuma dalili na biyu shine hadisi ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya yayi kwana ashirin da ɗaya hadisin bukhari ne da muslim kuma manzan Allah kasuru yi. dalili na uku suka ce an samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya kwana goma sha bakwai wata ruwaya ta ce sha takwas wata ruwaya ta ce sha tara amma manzan Allah kasuru yayi sannan dalili na hudu cewa an samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi tafiya ya yi wata ɗaya kuma bai cikasa sallah ba kasuru ya yi dalili na biyar cewa an samu a cikin bukhari da muslim har ila yau hadisin abdullahi ɗan umar ɗan khattab sahabbai sun yi tafiya sun yi wata shida har kankara ta riƙe su a hanya wata dabba ta fito suka yi ta cin naman dabban wanda asalin dabbar ita ce a yau da ake kira wen katon kifi ya fito suka ta cin namanta har sai da suka yi teɓa suka yi girma wata shida ne suka yi kuma kasurinsu suke yi Wannan ga hadisi har ila yau da bakwai wanda imamul bukhari da muslim sun rawaito su har ila yau cewa an samu abban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi shekara biyu a tafiyarsu sa'annan a tafiyar nan idan suka zo suka bi cikin mutane ana jam'i za su bi su za su cika sallah kenan ko wannan magana aka rabke maganar abu hanifa da dawudu al-zahiri da ibn hazmin da suka ce in mutum ya cika sallah ba yi da sallah tun daga shi an samu sabon manzan Allah sun zo sun cika sallah a cikin sallar su ta kasuru amma in su kaɗai suke zaune za su yi sallah suna yin kasuru to dalilin wannan suka ce to kasuru kenan ba yi da iyaka matukar sunanka matafiyi to sunanka za ka yi kasuru sai dai a wajen hada dalilan idan ka zo cikin jama'a to kai sallah tare da jama'a don kada ya jefa ma mutane shakku a kanka cewa kai ba musulmi ba ne ba ka sallah cikin mutane kamar yadda sahabbai suke suna sallah amma idan wani dalili ya sa ku biyu za ku yi sallah in ku matafiya ne ko kai kaɗai ko ku uku to ku yi tsarinku ya zama na cewa kun yi sunna irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa tun suka kawo suka yi wa manzan Allah bayani kuma manzan Allah bai kuskurantar da su ba kuma bai ce abin da suka yi ba daidai bane sai nuna kenan an haɗa dalilan gabaki ɗaya maganan Abu Hanifa cewa idan ka cika sallah ba ka da sallah wanda magana ya yi zafi da yawa da shi da Ibn hazmin da kuma dawudu zahiri da suka fahimci wannan matsala sai dai a ce idan ka zo cikin masallaci cikin al'umma kai sallah tare da su ka cika sallah kana da sunna inda Allah ce fa in amanu bi Mislima ma amantum bihi haka dai idan kuka yi imani irin imanin da sahabbai suka yi kun shiryu to kuma Allah ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان radiyallahu الله عنهم ورضوا عنه kaga kenan kayi aiki da irin karantar wadda sahabbai suka yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kafi ne fahimta suka yi na fikihu akan hadisan manzon Allah suka yi wannan hukuncin kuma manzon Allah bai kuskuranci da su ba kuma bai ce abin da suka yi ba daidai ba ne saboda ka kaga a nan ka haɗa dalilan akan cewa za ka yi to wajen adadin da kuma kilomita nan ma malaman wato fikihu sun ƙara wa juna ilimi da dama akan wannan babi cewa shin sai ya kai wato arba'in ko ko sai ya yi ƙasa ya kasa da hakan babu kasuru a kansa wannan wani fage ne kuma na saɓani na malaman fikiyo a wannan babin har ila yau malaman da suka tace dukkan dalilan suka ce dukkansu da suke ƙoƙarin iyakance wato nilin da ya kamata a ce mutum ya hau sannan zai yi kasuru suka ce babu wani dalili ingantacce daga Kur'ani da sunna da ya ayyana shi abinda za a duba gabaki ɗaya a cikin zartuttukansu shine za a koma ila al'ur akwai ka'ida wajen malaman usulul fiqi da malaman fiqi wal adatu muhakkama ina fata an gane wato al'ada ana mata hukunci idan ba ta saba dokar Allah da manzansa ba ana ba ta saba wa shari'a ba suka ce to wannan zai koma asali ne a al'adar mutanen Kaduna misali duk wanda zai je riga cikun yana cewa zan yi tafiya zan je riga cikun kaga babu ko kaga in zaka je riga cikin dole kana cikin ina ne Kaduna sallar ka za ka yi saboda kana nan a cikin garin Kaduna amma a al'adar mutanen Kaduna idan ka je jaji kana cewa za ka yi tafiya za ka je jaji ana cewa mana ana cewa to tun da ana cewa a al'adance in za ka je jaji cewa za ka yi tafiya ne za ka je jaji to a al'adar in za ka je jaji hukuncin kasur ya kama ka haka a ga ai zariya ba wanda zai safani a kansa amma abin da ya sa na kawo wannan kenan saboda abin da ake magana wal adatu muhakkama al'ada suka ce to a yanzu za a koma urfin mutane ne duk abin da al'adarsu ya tabbatar da ana kiran kaza to hukuncin ya hau kansa in bai hau ba daman ka'idar tana nan alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adama wannan ka'ida ce a wajen malaman usulul fiqi kuma ka'ida ce a wajen malaman fiqihu sun santa saboda haka hukunci yana gudana ne karkashin illa in akwai illato hukuncin ta hau in babu illato ba hukuncin in ba a kiransa a al'adance cewa tafiya ne babu hukuncin maganan tafiya a kansa in kuma a al'adance hukuncin ana ce mai tafiya to shi kenan hukuncin kasar ya hau kansa to duk inda aka je wannan shi ne magana mafi inganci ina fata an gane to wa'annan malaman ijtihadin nan da suka yi ba wai sun yi bane da molanka sun yi ne saboda ilimi da wa'ansu dalilai da suke zuwa musu suke ijtihadi suke fitar da hukunci to wannan hukuncin da suka fitar wannan baya kore ladan su suna da lada a ciki ko da manzo Allah ya riga yayi bayani to sai dai abinda mutum zai iya fadawa na laifi shine idan akiyar dalilai suka tabbata gare ka cewa saboda mu a mazhabinmu da mu dukkan waɗannan malaman abun koyi ne da su dukkansu addini suka yi wa hidima kuma Allah suka nufa a wajen hukunci sai dai ana samun wanda ya daidai akan samu wanda ya kuskure a cikinsu mu idan ya tabbata gare mu cewa akwai wani dalilin da ya fi ƙarfi sai mu karɓi wannan dalilin ba wai don mun rena wannan malamin ba ya sa muka ajiye dalilin sa a'a saboda dalili muke bi kuma saboda gobe kiyama Allah zai tambaye ku ne ma za a jabtumul mursali wani amsa kuka amsawa annabawan da suka zo suka tallata muku ina fata an gane to dukkansu abin girmamawa ne abin kauna ne kuma dalilansu abin lura ne sai dai ana ana amfani ne da wanda dalilin shi ya fi ƙarfi saboda ka'idar da malaman usul fiki suka bada da malaman fiki babin qaulus sahabi aka ce qaulus sahabi hujjatun idza lam yukhalifuhu sahabiyyun akhar maganan da sahabi zai furuta hujja ce in ba samu wani sahabi ya ci karo da maganarsa ba idan kuwa ya ci karo da maganarsa yunzar bainahuma ayyuhuma daliluhu ba yi yuqaddam sai a duba tsakaninsu su biyu waye dalilinsa sa fi ƙarfi sai a gabatar to in har sahabi za a bashi wannan ka'idan domin babu aula tabi'i da atba'u tabi'ina a fata an gane wannan wani fage ne na ilimi kuskuren da ake samu shine wasu su wuce gona da iri wajen kushe wa'annan malaman da faɗin wa'ansu maganganun da basu dace a kansu ba kaga wannan laifi ne kuskure na biyu wa'anda za a ce ga dalili ya tafi ta gare ka ko ga hadisi zai ce maka a'a ma damar imamu malik ko imamu shafi'i ko imamu abu hanifa ko imamu ahmad bin hanbal ya ce kaza mu muna kan maganarsa kaga in kai haka su kansu ba kai musu adalci ba saboda dukkansu sun ce idan an samu hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma maganarsu ta ci karo da wannan hadisin ajjana su ku yi amfani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ijtihadi suka yi wani lokaci dalili bai bayyana gare su bai yasa suka yi haka kamar lokacin da Harun rashid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya nema daga Imam Malik cewa lokacin yana khalifa Harun rashid duk wanda ya bi tarihinsa yana yaro ne saboda shekara 25 yana ɗan shekara 25 ya zama khalifan duniya ɗan shekara ashirin da biyar yana mallakar duniya ga baki ɗaya sai ce wa imam malik bari ya wajabta wa duniya amfani da muwar malik ko ina imam malik ya ce a'a ya ce ni a madina aka haife ni kuma a madina ne yi rayuwa ban taɓa fita daga kuɗiyan madina ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa a duniya sun yaɗu wurare da dama akwai wani sako da wani yake da shi wanda ni maliku ban san shi ba idan kasa aka wajabta wa mutane duk inda suke a doron kasa sai amfani da muwadda malik kuma suna da wani ilimi na hadisin da wani sahabi ya karantar da su kaga za a samu matsala kaga kuma wannan shine adalci a cikin ilimi ina fata an gane bai rage wa imam malik daraja ba bal ya kara masa matsayi ne da tabbatar da ikhlasinsa a fagen ilimi na addini ina fata an gane to saboda haka wannan shine adalci a wajen bayani idan bayani ya tabbata gare ka ce kai amfani da shi kada ka ce a'a dan kaza ne ba za ka yi amfani da shi ba saboda haka tun da mazhaba ta ta ce kaza dole sai mazhaba na wanda ya saba wa maganar to za ka yi fada da shi har za ka ma ya faɗi maganganu masu zafi a kansa to wanda yake mazhabar shafi'iyya fa kuma ba anan yake rayuwa ba shi ba zai shiga aljanna ba ne wanda yake hanabila fa shi kuma bai taba yin malikiya ba shi kuma bai shiga aljanna bane wanda yake kuma Abu Hanifa Hanafiya bai taba sanin malikiya ba bai taba bin malikiya ba shi ba zai shiga aljanna bane kaga dukkan su bayin Allah ne na kwarai wanda suka yi kokarin karantar da al'umma addini a wajen karantarwa suna iya daidai suna iya yin kuskure ya rinka mana misali ne da marigayi shehin musulunci mujaddidi na sunna a wannan ƙasa shine Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama duk wanda ya fahimci sunna a wannan ƙasa dai a yau da dalilin malam Abubakar Mahmud Gumi ne ya yadda ko bai yadda ba ya amince ko bai amince ba haka ne ina fata an gane amma malam da kansa a cikin rajul azhan da ya zo yana bayani a mukaddimarsa ya yi wani shimfiɗa wanda da yawa daga cikin malamai da ɗaliban ilimi ba sa iltifati zuwa gare sa ya ce yana da ƙarancin ilimi a fagen ilimin hadisi a wannan littafin kenan ne akwai wasu hadisan da za ka iya zuwa ka ci karo da su ina fata an gane cewa wannan hadisan shi a wurinsa yana ganin cewa ne ingantattu ne amma idan ka binciki ilimi na hadisi ke zama na cewa ba haka bane ko amma ka ga wannan shimfiɗan da ya wanke kansa ya wanke tun da ya ce ba yi da ilimi sosai a kan fagen ilimin hadisi ka ga yanzu in ka zo ka ce ha ah, me yasa zai a a ce ai malam ya riga ya shimfiɗa a farko mukaddimansa ya yi bayani gamsashe da ke ba to ba shi uzuri akan wannan hukuncin to yanzu idan mutum ya ce a'a wannan hadisin da malam ya kafa hujja da shi misali hadisi ne wanda bai inganta ba sai ka ce wannan mutumin ya rena malam haka ba za ka ce haka ba ina fata an gane kaga shi yayi wa abin nan sai dai a ce wani irin kalamai yayi amfani da su in yi amfani da kalamai na cin mutunci a ce to wannan mutumin bi kyauta ba kuma yayi rashin ladabi kuma yayi rashin girmama wato malami a wajen hagen ilimi sai a ce to wannan maganar da ya faɗi ba daidai ba ne. ina fata an gane to kaga a nan ana samun kurakurai da dama wani lokaci matasa saboda kuruciya da makamanci haka sai kaga suna wa'ansu maganganun da bai dace a jinginawa wani malami daga cikin malamai manya-manyan malaman mu ba sannan kuma wani lokaci ana samu a ɓangaren kuma dattijan wajen kuskurantar matasa kuma sai ga shi kuma ya yi guluwi wanda har ya fada cikin abin da yake saban Allah ne ina fata an gane to dole ana tsayawa ne ta tsaki kada a wuce nan kada a wuce nan Allah ya shirya da mu na'am karɓar kaya ba tare da ya sa kuɗinsa ba ya karɓa ne a wajen shagon abokinsa ya siyar ko ko an turo mai ne ya siyar dole yana buƙatan bayani idan ya karɓa ne a shagon abokinsa saboda an shigo shagon babu dama haka shine ka'idar kuma ko da ya ƙara kuɗin a ka'idar shine ba kuɗinsa bane ba halaliyarsa bane ya ba mai kaya kuɗin gabaki ɗaya sai dai Allahumma shi in shi mai kuɗin ya ce ya halatta masa ya ɗaura wani abu za ya kawo mai kaza misali dubu goma ne sai ya ce duk abin da ka samu a kai ba komai amma a kamun dubu goma to ya zama halaliyarsa ya masa izini ya siyar abin da ya ga dama amma inda ya ka ɗauka ko nawa ya siyar in ma dubu talatin ya siyar dole talatin ɗin zai kawo ma wannan wannan shi ne amma idan daga wajen mai siyarwan ne ya kawo masa babu laifi dan ya daura abu ya siyar ya samu kuɗinsa sannan ya ba mai kuɗi kuɗinsa wannan da sharaɗi kanun su al-musulmuna ala shurutihim haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi a cikin hadisin Bukhari da Muslim Allah ya samu dace Thank you. na farko da ya nuna akwai kazanta ka ce me hukuncin kazantar da ya jawo kiyashi ai cikin akwai abin da ke jawo kiyashi ko Shi ne zaki ko zaki ne in ka ajiye zaki kiyashi zai zo to kaga kai ka ajiye abin da ya zo amma dai a musulunci don ka kashe wa'annan kwarin da ka laifi ba don akwai kwarin da idan ka kashe shi ma lada za a rubuta maka kamar tsira duk inda ka ga tsira mazala ce ka kashe shi lada ko a bakin ka'aba ne ka danne shi mazala ce za ba ka lada ina fata an gane dan mazala ya kira su kuwaisiqa suna daga cikin fatikai, wanda yace yuqtal fil hilli wal haram hadisin bukhari da muslim ana kashe su a wajen da ba harami ba da cikin ma harami an gan su a kashe su za a rubuta maka lada ka kashe wato tsira haka shi ma tsaka bugu ɗaya in ka dake shi bugu ɗaya za ka samu lada fiye da in ka dake shi duka biyu sannan ya mutu saboda yana daga cikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi wa annabi Ibrahim haki ina fata an gane to saboda haka ana kashe shi kuma lada za ka samu a kan wannan wa'ancan kuma ka kashe shi ne saboda datti da kuma kazanta da ke ciki ɗaki wannan babu laifi a kansa Allah ya kama dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأن الذي فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يبصرون ayar tun da fara karanta mun karanta ta jiya mun bayani saboda haka zamu mu tashi ne a ya bani isra'il na'am Allah maɗaukaki yake cewa ya bani isra'ila kunkuru ni'mati allati an'amtu alaikum yanzu Allah subhanahu wata'ala yana ƙoƙarin tabbatar da rububiyarsa dan a yi aiki da uluhiyya shine ni'imar da Allah ya yi yana daga cikin aikace-aikacen Ubangiji kuma wannan ya fada cikin rububiya ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira ganu Isra'ila wajen tausasa musu da kiran hankalinsu da jan hankalinsu saboda su tana da irin ni'imar da Allah ya musu kada su zama butulu su butulce wa ni'ima ta Ubangiji Allah ce ya bani Isra'il ya ku ‘ya'yan Isra'ilu اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم سنة نعمة دني أغريكم وأني فضلتكم على العالمين ومني أبنجي na fifita ku a kan talakai na ku babu wanda ya kai ku daraja wannan aya tana daga cikin ayoyin da yahudawan madina suke kafa hujja da ita akan cewa sun fi larabawa daraja hadisi ya inganta cikin mustadrak na imamu hakim wata rana kasuwanci ya hada wani ansari da wani bayahudi sai wannan bayahudan ya ce ya fasa kasuwancin sai ce la wallazi faddala musa ala alalami ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talikai ma'ana hatta manzan Allah da sahabbansa shi wannan sahabin sai fushi da za a fifita wani annabi akan manzan Allah sai kwaɗawa wannan ba Yahudu mali a taƙulu haza wannabiyu bai na azhurina ya ce me yasa za ka faɗi wannan kalmar da manzan Allah a duniya sai mare shi yana marinsa wannan ba yahude sai ya tashi ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ba ni da haƙƙi a garin Madina manzon Allah ce kana da shi mana sai ce to me yasa wani zai mare ni sai manzon Allah ya kira sai ya ce zo me ya faru sai ya ce kasuwanci muke yi mun kulla kasuwanci da shi ba shi kuɗi sai ya ce min ya fasa kuma da ya tsaya akan ya fasa da da sauki sai ya rantse ya ce ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talikai kaga in yace talikai na haddawa sahabban manzo Allah da manzo Allah ko Ya ce ni kuma sai na ji haushi ya za a ya fifita annabi Musa akan ka ne ni kuma na haɗa mai mari ne na haɗa mai mari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi shi ne sababu rudul hadisi, sai ce la an biya illa. kada ku fifita tsakanin annabawan Allah a wata ruwaya sai ce la tufaddilu baina awliya illa da ku fifita tsakanin waliyai annabawa ake nufi annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kai ranar tashin kiyama idan Allah ya yi busa a kaho ya sa an yi wato an yi busa a kaho farkon wanda zai fara farfadowa ni ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ga annabi Musa yana rike da tubalin karshen ubangiji sai ce na kasa ganewa shin annabi Musa ya riga mu farfadowa ne ya rike tubalin al'arshin ubangiji ko kuwa yana daga cikin waɗanda Allah ya yi togaciya a kansu cewa wa nufika fi suri sa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra idza hum qiyamun yanzurun illa man sha Allah ko yace to kana Musa min alladhina istasnahum Allah azza wa jal am min alladhina afaqu qabli yace yana daga cikin wanda Allah ya togaciya a magana a kansu ko ko sun riga na farkawa daga kabari kaga dan ya nuna wa wannan ba yahudan darajan wa annabi Musa ina fata an gane to amma kaga anan ya nuna kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da annabi Musa alaihi salatu wassalam amma me yasa anan manzo Allah ya tsawatar saboda menene zaka fa'idanta da shi idan ka ce annabi kaza ya fi annabi kaza duka wurin haka zaka iya kaskantar da wani annabin Allah har Allah ya fushi da kai ina fata an gane to sai manzo Allah ce to kakku yi wannan abu Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dahu ala ba'd annabawa ne Allah ya ce mun fifita sashi akan sashi kaga Allah da kansa ne faɗi an fahimci matsalan to amma kada ya zama na cewa ana maganan wannan har ka zo ka wulaƙanta wani annabi Allah kuma ya fushi da kai saboda dukkan annabawan Allah ne kuma Allah ne ya turo su da sako saboda haka banu isra'ila Allah ya fifita su a zamaninsu kafin zuwar manzon Allah babu wanda ya ke su daraja amma bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah da al'ummansa sun fi su daraja sun fi su kima haka hadisi ya inganta a cikin mustadrak na Imam Hakim wata rana sayyidina Umar yana zaune a Madina sai ya ga wani yanki na at aya ce a cikin at ta yi kama da wata aya a cikin Qur'ani sai abin ya burge sayyidina Umar sai yana nuna manzan Allah ya Rasulullah dubu wannan ayar ta yi kama da aya a cikin Qur'ani sai manzo Allah ya sata sai ya fushi idan sai kada ya canza sai ce ashakun anta ibn khattab ai kana shakka ne da musuluncin da nazo muku da ita wallahi law kana akhi Musa hayyan lama wasi'atu illa ittiba'i yace na rantse da Allah da dan uwana annabi Musa na da rai yau ba abin zai sa ya tsira a wurin Allah sai ya bi ni sannan zai tsira kaga kenan ne al'umma manzo Allah tana gaba da shi ina ba ta an gane saboda haka fifitawa da aka a nan ana nufin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa babu masu darajar banu Isra'ila amma bayan zuwan manzon Allah to babu masu darajar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'a ina fata an gane sai Allah ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a Wala ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون الله مدوكي يتي واتقوا Ku ji tsoron ranar da la tajzi nafsun an nafsin shay'a rai ba ta wadatarwa da wata rai da kai bi ma'ana an bai isa ya kare ka da komai ba a wannan ranar shine ranar tashin kiyama ba wanda zai iya kare wani a wannan ranar wala yuqbalu minha adlun ba a karɓa na aikinta wanda ta yi in bai dace da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kuma bai yi daidai da abin da Allah ya yarda da shi ba kuma babu ikhlasi a cikinta kuma babu mutaba'a wala tanfa'uha shafa'a ceto baya amfanar da wani rai sai wanda Allah ya bashi izini saboda shi mai ceton da wanda za a ce ta su sai Allah ya zaɓe su shine Allah ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu ceto ba sa amfanarwa a wurin Allah sai wanda Allah ya wa izini shi wanda zai yi ceton sai an zaɓe shi wanda za a ceta shi ma sai an zaɓe shi kaga kenan irin wannan ceto ba zai amfanar ba shine wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wanda zai yi hatta mala'iku sai wanda Allah ya zaba za ce mala'ika kaza ceci wane da wane da wane wane alaramma wane zo ka ceci wane da wane da wane da wane a cikin dangin ka su shi kuma za a ba shi damar amma sai an gaya mai wanda zai zaɓa. shi sai an zaɓe shi in ya yi aiki da ƙur'anin kuma ya yi abin da ƙur'anin ya karantar ya haddace don Allah ya yi aiki da shi kuma ya yi abin da ƙur'anin yake karantarwa to a ranar tashin kiyama za a cece shi za a ba shi dama ya ceci mutane saba'in daga cikin danginsa sannan kuma don a girmama iyayenka. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kira su a gaban duniya al-awwalina wal akhirin za a kira su babanka da mamanka in ka haddace qur'ani kai aiki da shi zama dalilin shiganka aljanna za a kira babanka da mamanka duk duniya annabawa da salihai da mutanen kirki da aljanu da mutane da mala'iku duk za su ga babanka da mamanka za a sa musu tajun za a sa musu kambi a kansu na girmamawa saboda su dalilin su ɗansu ya haddace qur'ani kamar kai ne yau a ce ana Nation nationwide a nta ko sannan shugaban kasa ya kira ka yana honorin ɗinka ai kowa na gani ko ƴaƴanka sai sun gaya wa abokansu yau za a nuna babanmu haka ne matarka za ta gaya wa ƙawayenta yau za a nuna babanmu duk wani danginka kai har na karere a cikin dangi sai ya ce ɗan uwana ne haka ne saboda yana so ya nuna cutiyar cewa ne nashi ya samu daraja ko to a ranar tashin kiyama duniya da annabawa da mutanen kirki da salihai duk za su ganta za a ɗaura ka kan kujera a sa su shi sa duk wanda a gidansa babu mahaddaci ya sake saukan lale wannan sako ne duk wanda a gidansa babu mahaddaci ya sake sabon lale duk wani daraja da za ka samu a duniya bai kai wannan ba haka ne an ka haifi gwamna har ila yau wannan darajar bai kai wannan ba ko Tuka waye su a garinsa ne a Najeriya da sauransu wannan kuma duniya ne tun daga zamanin annabi Adam zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu darajar da ta kai wannan a girmama ka ko ina da shi yaron kuma ka shiga aljanna ka ci alfarman wa ɗanka ashe ko a lahira ana cin alfarman juna to lallai abin girmamawa ne Allah ya sa mu dace to shi Allah madaukake ce ce sannan ba zai amfanar ba wala hum yunsarun kuma su kuma ba za a taimaka musu ba bayan Allah in ba su yi abin da ce ba ba za a taimaka musu ba kuma ba za a ba su ceto ba to masu ceton a lahira suna da yawa qur'ani zai yi ceto azumin nan da muke ciki shi ma zai yi ceto ina ba ta an gane mala'iku za su yi ceto ‘ya'ya ƙanana wanda suka mutu ba su balaga ba su ma za su yi ceto da ranar tashin kiyama da ya zo a hadisi ce mana Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a ce musu su shiga aljanna sai su ce wa Allah sai sun zo kofar aljanna sai su ce su ba za su shiga ba sai an zo da babansu da mamansu sai Allah ya ce wa mala'iku ina baban wani da maman wani sai a ce ga su can za a kada su wutan jahannama Allah ya ce me kai su wuta saban Allah ko shirka sai a ce saban Allah sai Allah ce su dawo su zo su shiga ina aljanna kaga iyaye ma sun ci alfarman wa ƴaƴa to na san iyaye yanzu za su fara tafiya to mu kuma fa ƴaƴan mu ba su ci alfarman mu ba to kai ma ga naka eh Allah ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin iyaye dattijai wanda suka yi imani da Allah suka bautata wa Allah suka yi ibada zuriyarsu ƴaƴansu da jikokinsu da tattabakunnansu da unhuhu nasu duk suka yi alkhairi suka bi su ko da aljannan ƴaƴan ba ta kai na iyayen ba Allah ce alhaqna bihim sai mu kwashe ƴaƴan sai mu shigar da su aljannan iyayen dan a faranta wa iyayen rai wa ma alatnahum min amalihi min shay Allah ce ba za mu rage wa kowa aikinsa ba kullu mri'in bima kasaba rahin kowane mutum daga cikin su daga abin da ya aikata ya aikata a duniya ko ya aiwatar za a jingina masa kaga anan ƴaƴa sun ci alfarmawa iyayensu kamar yadda iyaye ma suka ci alfarmawa ƴaƴa kenan kowanne na cin alfarman kowa haka kai ma za ci alfarman matarka kamar yadda matarka za ta ci alfarmanka idan matarka ta fi ka aikin alkhairi aljannan ta ba iri ɗaya bane da naka kuma aljanna based on aiki ne ina ba ta an gane to kaga dole yanzu ita ta yi sama sai kana kasa zai yiwu ba zai yiwu ba saboda aljanna babu bakin ciki sai a ɗauke ka kai ma sai a kai ka can haka kai ma idan kai kai ayyuka na alkhairi na shiga aljanna aljannan ta bi kai naka ba ita ma ta shiga aljanna haka za a kwashe ta ita ma a maida ita can kamar yadda a duniya in kana da kuɗi yanzu ka aure yar talaka sai ka ce tun da ya talaka ka aura zai ka ci kamar ba ta tuwon dawa da miyan kuka ai abin da ka ci shinkafa kaza shi ma za ta ci ko tun da kai ma shinkafa kaza yanzu ake yi to haka shi ma yake to kaga wannan yana nuna maka alkhairin da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye to shi sa duk mai ceto ba zai yi ceto ba sai Allah ya yi masa izini saɓanin waɗanda suke raki. da kuma kanzan kurege suna cewa shehunansu za su yi ceto da 'yan faila suke tatsuniya cewa shek ibrahim kaulaha zai yi ceto ga 'yan faila kuma idan zai yi ceto ranar tashin kiyama zai zo da riga rigan nan yana da aljihu dubu saba'in so dubu saba'in idan ya zo zai dinga sata ba ma ɗauka ba zai dinga satan mabiya faila ya sa su a wannan aljihun kaga mutanen da zai shigar da su aljanna tun da uh, dubu saba'in so dubu saba'in ya zama 4.9 biliyan kenan ko to zai ɗauke su ya sa su a cikin aljihu sai ya shiga da su aljanna sai ya kware rigan sai ya shigar da su idan ya dawo wai duk wannan bayanin Allah bai gansa ba in ya dawo karo na biyu sai ya kwasan kwasansu sai ya sa su a wannan aljihun sai ya shiga sai ya zazzage su yana fitowa zai yi karo na uku ne wai sai Allah ya ganshi sai ce ah, ya shehi me kake jira da baka shiga aljanna ba sai ya shafa kai ce ya Allah to kaga wannan magana yayi magana da yayi kama da tatsuniya to abin takeici ba abin dariya bane ba abin dariya bane abin takeici da yawa sun yi imani ga wannan ina fata an gani da yawansu sun yi imani da hakan kuma suna ganin hakan daidai ne to kaga shine kuma matsala ina fata an gane sun yi imani wani hakuka zai yi akan wannan zai ce Allah ya sa shi a cikin wato aljihun shehi to mu dai Allah ya sa muna daga cikin wanda za mu ceta ba a cece mu ba ina fata an gane ka san an cece ka ai akwai matsala wato ka ci alfarma gara a ce kai ne kake kake ceton to yi aikin da za ka yi ceton tunda maza Allah ya nuna akwai aikin da in kai za a baka dama kai ceto to ka roki Allah kuma ka yi wannan aikin dan ka zama daga cikin waɗanda za a ba su dama su yi ceton ba wanda za a ceta ba Allah ka samu daga cikin waɗanda za su yi ceto ba waɗanda za a ceta ba in ma za ka samu cikin ceto ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya ce duk mutumin da ya mutu a Madina manzon Allah ne zai cece shi a wurin Allah ina fata an gane kaga kuka ce Allah ka kai mu garin manzo ka kashe mu a garin manzo mu samu ne ceton manzo ba kai laifi ba ina fata an gane to duk wanda mahaifinsa ya rasu a Ka'aba ko a Madina hani Allah. ina fata an gane zai taso a cikin ceton annabi Ibrahim kuma ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baban tauhidi kakan tauhidi da kuma ne ɗan tauhidi da kaka da da jika sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe kuwa wannan alfarma ce babba wanda mutum yake samu wannan aya da yawa daga cikin mutane sun yi mata gurguwar fahimta a kan ceto da haka musamman ba waɗanda suke bin ɗariƙa aka ga suna magana akan ceto da ceto suna ganin cewa ceton wai ba zaɓa ake yi ba matsayi ne har suna da wasu ƙa'idoji suna cewa masu ma'asiyatul auliya afdalu min ta'ati man siwahu wai sabon Allah da wali zai yi ya fi sallan da ibadan da ni da zami wa Allah ina suka yi istin batsunta? a cikin kissan annabi Musa da Khidir wanda ke cikin suratul kafi ko ba annabi Musa ya kashe eh, ba Khidir ya kashe wannan yaron ba annabi Musa ya ce mai me yasa zai kashe yaron ba ba ya kula abin nan ba suka ce ai saboda ai ya ce wa atainahu min ladunna ilma wannan shine ake kira ilmun ladunni ilimi daga gare ka saboda haka baka bukatan malami haka bukatan wani shehi wani ilimi ne Allah zai dinga kwararo shi a kawai cikin zuciyarka zai nuna maka abubuwa da yawa kaga wannan ya batar da mutane da yawa a wannan babun kuma wallahi sun yarda da shi kaga dole sai an dinga yi wa mutane karatu ana fayyace musu su gane cewa fa wannan fa ba abin nan bane ibada ce Allah kuma ya halice mu ne don mu bautata masa ya za a ce sa'an Allah da wani zai yi yafi fi ibadar da mutum zai yi kuma Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halice mu ne don bauta ya zai a ce don wani ya saba wa Allah kuma a ce wannan saban ya fi bautan da shine primary assignment din da Allah ya halice mu domin sa haka akwai matsala a cikin wannan magana ina fata an gane Allah ya shirye da mu kuma masu irin wannan akidar Allah ya sa su gane Allah kuma ya shiryar da su ya kubutar da su daga wannan guba ta wannan mummunan akida ya dawo da su kan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam. kamar yadda suke cewa sun yi imani da mazhaban Imam Malik amma akida ba za su bi shi ba wato a akidan ashariya za su bi to Allah ya sa su dawo su bi Imam Malik akida kamar yadda suka bi shi a a mazhaba ina fata an gane yau Allah ya shirye da mu kamar lokaci na yayi an nuna min lokaci yayi sai mu yi hakuri saboda wancan tambayan shine ci mana lokaci idan Allah ya raya mu gobe in Allah ya da mu daura daga wannan gaba a madadin Sani Dauda Foundation wanda suka dauki nauyin fitar da wannan sako zuwa gare mu Allah ya saka wa Alhaji Dr. Sani Dauda garkuwan zazzau babba MON ya haka masa da aljanna ya albarka da zuriyarsa sa'annan kuma ya tara mu da mu da shi baki daya a wannan lada mu da muka halarci wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ababan da muka faɗi na daidai Allah ya karɓa mana shi a matsayin ibada wanda kuma muka yi kuskure karancin ilimi ne Allah ya yafe mana ya gafarta mana mu ya samu a cikin waɗanda yake ‘yanta su a cikin wannan wata mai alfarma kamar yadda haɗa fuskokinmu a wannan masallaci muna roƙonsa ya haɗa fuskokinmu a cikin firdausul a'la tare da manzanni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabawa da kuma sahabbansa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk